Duk da ƙoƙarin da wasu gwamnatoci da ƙungiyoyi ke yi na ganin an kawo ƙarshen barace-barace ta hanyar tsari yadda za a rinka koyar da ɗalibai a makarantun allo. Malaman makarantun allo na tsangaya sun ce gwamnati ta riga ta baro shiri tun rani game da magance wannan matsala, domin kuwa akan gudanar da tsarin yadda za a magance almajiranci ne ba tare da an saka malaman tsangaya ba. shugaban kungiyar malaman makarantun allo na tsangaya a Nigeria reshen jihar Kaduna alaran magwani Suleiman Idris Mai Zube ya ce babu wani shiri na almajirai da zai nasara a Nigeria ma damar ba a saka malaman makarantun allon ba. Kullum muna kiraye-kiraye da gwamnati su zo mu haɗa hannu don mu ga cewa an kawo tsari wanda zai inganta makarantun Allon, wanda su kansu iyayen yaran da suke bada yaran su a koyar da su alkur'ani za su shigo ciki da nufin shigar da wasu tsare-tsare wanda zai zo daidai da zamani a irin wannan makarantu namu na tsangayu kamar shigar da karatun ilimin boko da lissafi da fikihu da luga da hadisi da kuma kawo wani lamari wanda za a shigar da koyar da sana'a a ci kamar alhamis da juma'a lokutan da ba karatu duka wannan yadda ko da yaro ya taso ya haddace qur'ani za a same shi na da sana'an da ya dogara da kai sabanin baya amma an ce gwamnati ta yi gine-ginen makaranta wanda kamar ku ba kwa ba da goyon baya a wannan tsarin to ai duk wannan gine-ginen makarantar da aka yi ba a yi shawara da waɗanda suke da hannu da tsaki a can al'amarin ba yanzu da aka gina makarantar yanzu makarantun ba sun zama kango ba da an biyo makarantun inda suke akwai masu neman tallafi akwai masu neman a gyara musu makarantunsu wuraren kwanansu a yi amfani da wannan kuɗin da yanzu kaga an fi cin alfana abun fiye da irin kudaden da aka je aka kashe a wajen gari yanzu makarantun sun zama kango shi ma Dr. Salisu Bala na Jami'ar Amadu Bello da ke Zaria ya ce an gaza matuka wajen inganta tsarin makarantun allo a Najeriya. Sheikh Usman bin Fodio, Sheikh Abdullahi Gondo, Sheikh Muhammad Bello duka waɗannan mutanen sun wallafa littattafai a bangaren tarihi, bangaren lissafi, bangaren ilimin taurari, bangaren geography, bangaren psychology daga irin karatun su na almajiranci suka taso suka iya yin waɗannan wallafe-wallafe. Inda za a zo ana fassara su mutane za su gane cewa ilimin nan na kimiyya da ake da shi asalin shi ma namu ne amma ba za a inganta ba an bar mutanen nan cikin talauci sai zamanto a'a wasu ne 'yan boko za su yi amfani da sunan almajiranci su rubuta takardu proposals da sauran abubuwa makamantan waɗannan a ba su ɗaruruwan miliyoyi su sa aljihunsu sannan kuma almajiran sun ci gaba da shan wahala. sai dai hajiya binta kasimu wadda ke jagorancin ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a ƙarƙashin bankin duniya don kawo ƙarshen barace-barace ta ce ƙungiyoyi ne kawai mafita game da maganar almajiranci a wannan ƙasa. ta hanyar ngos an mai da almajirai da yawa gidan wasu mun cire su mun maida su makaranta wasu mun je mun ga iyayensu ta hanyar ofis ɗina na maida almajiri gidansu almajirai sun hidubu. Amma kuna ganin wannan mafita ce don in kun mayar din wa'anda suke da aniya za su iya dawo da su? A'a yawanci ba su maidowa da su saboda za mu je mu samu mai gari mu samu mai unguwa mu samu DPO kuma mu tabbatar da cewa iyayen mata yawanci ba su san inda ake kai 'ya'yansu ba. Ka san Allah da World Bank tai tai ta nema a taya ta ayi sai suka koma suna neman kungiya duk wani international NGO bature da ya kawo kuɗin shi daga ƙasar waje wallahi bai ta gwamnati amma an yi wuraren makarantun almajirai yawa da aka yi ginin ai an samu kuɗin da aka sa aljihu to ya shiga Maganar almajiranci dai musamman arewacin Najeriya na ci gaba da jawo cece kuce a inda wasu ke ganin ya kamata iyaye su rinka tura 'ya'yansu makarantu daga gida don su dawo don ci gaba da kulawa da su. Wasu na ganin tsarin makarantun Allah ne za a inganta ta yadda za a rinka karatun bisa tsari ba tare da 'ya'yan sun dawo gidan iyayensu ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.